wanda ya daidai da 26 ne ga watan 6 miladiya 2006 a littafin al'ubudiyya na shekul islam abu al'abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala littafin da yake magana akan tsantsanta bauta ga Allah ko kuma bayani akan babban matsayi babban mataki da mutum zai taka shine ya zan bawan Allah na hakika babu matakin da ya kai wannan mataki a gurin Allah ka zama kai bawan Allah wannan ita ce mas'alar da ibn taymiya yake ta bayani akan ta tun lokacin da muka fara karatun littafin har zuwa yanzu har ma mu kama littafin ita ce dai matsalar da yake ta kaiwa da kawo da komowa akan ta ya mana maganar annabi ibrahim alaihi salam da yadda allah ya rike shi badaɗayinsa ya kuma ya umarce mu ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama da ya bi addinin annabi ibrahim shine addinin tauhidi ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الدين النبي إبراهيم ba shi ne addinin yahudanci ba ba shi ne addinin kiristanci ba Shi ne addinin musulunci Shi ne addinin da ya karkacewa dukkan wani abu da za a iya kiran shi shirka wannan shi ne abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya riki annabi Ibrahim a matsayin badaɗayinsa saboda tsananin tsantsanta bauta da ya ga Allah wannan mataki na hulla mataki ne da yake mutum biyu kawai su suka same su tun kafuwar duniya har duniya ta tashi annabi ibrahim alaihi salam da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama banda su babu wani wanda ya samu matsayin ya zama khalilur rahman badaɗai na ubangiji to shine yake gaya mana cewa wal khullatu ita wannan sifa ko wannan mataki wanda ake kira khulla akwai almahabba akwai alkhulla to yace ita alkhulla hiya kamalul mahabbati المستلزمة من العبد كمال العبودية لله إتتي شكر سويا شكر سويا باوة ga Ubangijinsa, soyayyar kuma da za ta haifar wa bawa cikakkiyar ko ya zama cikakken bawa ga Allah, ya zama cikakken mai bi wuya ga Allah. cikakkiyar soyayya wacce za ta gadar masa zamantowa cikakken bawa ga Allah wannan ita ce alkhulla kamalul mahabbati almustalzimati min al'abdi kamal al'ubudiyyati lillah ya samu soyayya ta koli soyayya ta ƙarshe da babu sama da ita wannan kuma soyayya ta gadar masa da zamantowarsa cikakken bawa ga ubangiji wa minan rabbi subhanahu kamalur rububiyyati li ibadihi allazina yuhibbuhum wa yuhibbunahu khulla kuma daga bangaren ubangiji an ce Allah ya riki annabi Ibrahim Khalil ma'ana Ibrahim Khalilullah wallahu Khalilu Ibrahim to khulla ta annabi Ibrahim ubangiji ga bayinsa shine kamalur rububiyya wato dukkan wani abu na zamantowar Allah Ubangijinka ka jingina masa babu wani abu da ka ɗauka na zamantowar Allah Ubangiji ka jingina maulinsa Allah yana da kamalin rububiya shikar takarsa ga bayansa waɗanda yake so shi da ake kira hulla zai taimake su lokacin da suka nemi taimako zai agaza musu lokacin da suka nemi agaji zai fitar da su daga dukkan wani rintsi zai ba su rayuwa mai kyau zai azurta su zai ba su rayuwa irin wacce za ta saman musu yarda a wajensa dukkan wannan gata da kake so ubangiji zai yi maka wannan shine kulla ka samu cikakkiyar gata daga ubangiji ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب إذا أكتي wannan bawa ne ga Allah to kalmar bawa ga Allah ta tattaro cikakkiyar soyayya da cikakken kaskantar da kai ga Ubangiji wato mataki ne wanda ya kunshi wannan a iya ce mutum bawa amma bai samu kamalul hubbi din ba bai samu kamalul zulli ba amma kalmar bawa ɗin ta tattaro wannan akwai wanda zai cika kalmar bawa din ya cika sharuɗin ta gaba ɗaya ba wai yana nufin daga an ce wa mutum bawan Allah ana nufin ya zama ya cika soyayyarsa ga ubangiji kuma ya cika kaskantar da kansa ga ubangiji ba a'a ana nufin kalmar bawa ɗin ta kunshi wannan ya iya samun wani kaso daga sifofin da wannan kalma ta kunsa <coughs> a ce masa bawa fa innahum yaquluna qalbun mutayyab larabawa sukan ce qalbun mutayyab in suka ce mutayyab suna nufin idza kana muta'abbadan muta'abbidan lil mahbub wa muta'abbadan lil mahbub wato zuciya wacce take baiwa baiwar zuciya sai amfani da kalmar mutayyam kalmar mutayyam suna nufin wannan zuciya ta zama kamar mai ita ya zama kamar bawa ga abin da yake so walmutayyam almuta'abbid mai bauta ana kiran shi mutayyam wanda ya zama bawa ko almuta'abbad wanda aka bautar ana iya kiran shi almutayyam wa taimullahi abdullah a larabci aka ce taimullah daidai yake da a ce abdullah wa hadha alal kamali hasala li ibrahim wa muhammad sallallahu alaihi wasallama to babu wanda ya zama soyayyarsa ga Allah ta zama cikakkiya soyayyarsa ga Allah da san ubangiji gare shi sun ya zama cikakke kamar yadda annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu da annabi ibrahim su suka samu kamalul muhabbati wa kamalul zulli lillahi subhanahu wa ta'ala su suke da cikakkiyar soyayya ga Allah suke da cikakken kaskantar da kai ga Allah ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض من أهل الأرض خليل saboda haka ne ya zan a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da wani khalil sai Allah idil khullati la tahtamilu sharika domin aka ce wani khalilun wani to babu wani kuma da zai yi tarayya da shi a ciki to Allah kawai ne khalil na annabi sallallahu alaihi don haka bai riki wani a wannan matsayin ba kamar yadda kama ƙila fil ma'ana kamar yadda wajen fassarar wannan batu wani ke cewa ka takhallalta maslakar ruhi minni wa bidha summiya al-khalilu khalila to yana magana dangane da masoyinsa ce duk wata makwarkwada duk wata mashiga ta ruhi na to ka ratsa nan ka shiga ma'ana babu wata babu wata mataka babu wata hanya a cikin ruhi na face kana ciki don haka kazan khalili na a dalilin wannan ne aka ambaci khalil a matsayin khalil badadai a matsayin badadai saboda haka soyayyar Allah maɗaukakin sarki ita ce ta game ko ina da ina a zuciyar annabi ibrahim alaihi salam ta game ko ina da ina a cikin zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zama khalilur rahman to in ya zama shi ke da wannan kaga babu batun kuma wani ya samu masaka a ciki don haka babu wani wanda zai iya samun gurbi bayan shi wannan mai wannan matsayi don haka ya za annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani khalil a duniya sai Allah maɗaukakin sarki bi khilafi asalin hubbi sabanin tushen so din shi so ko ana iya tarayya a cikinsa kaso wannan kaso wancan kaso wancan kaso sama da mutum ɗaya kana iya samun wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya so mutane da yawa Allah madaukakin sarki ya so mutane da yawa domin wannan a iya samun tarayya a ciki amma banda kulla ba a samun tarayya a nan فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi abbata a wani hadisi sahihi game da hasan da usama اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما يا الله إنا تنس سوبيو حسن دا أسامة ابن زيد حسن ابن علي إنا تنس يا أبنجي دون هكا كسوسو كما كسوان ديكي تنسو wannan ƙarin wa ahibba man yuhibbuhuma babu shi a cikin hadisin bukhari ko muslim da suka rawaito bukhari ya rawaito wannan hadisi na falala usama ibn zaid da hasan ibn ali amma lafazinsa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hannun usama da hasan jikansa sai ya ce allahumma uhibbuhuma allahumma Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma ya ubangiji ka so su domin ni ina son su sauraka babu karin wa ahibba man yuhibbuhuma babu wannan a hadisin bukhari ya zo a cikin kitabul adab a cikin dai shi hadisin bukhari kana sallallahu alaihi wasallama ya ni fa yuqiduni usama ya ce manzo Allah yana kama hannuna ya zaunar da ni ala fakhidhihi akan cinyarsa wa yuqaidu al-hasan ibn ali ya zaunar da hasan dan ali ala fakhidhihi al-akhar akan cinyarsa dayar thumma yadhummuhuma sannan ya rungume su su kabir thumma yaqulu allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma ya Allah ka ji kansu dan ina jin idan ni ina jin kansu a riwayar tirmidhi ya ruwaito hadisin falala hasan da husaini a ciki kalmar wa ahibba man yuhibbuhuma tazo falala hasan da husaini ba falala usama ba bukhari tirmidhi ya rawaito wani hadisi wanda akwai magana a kansa akwai magana a kansa akwai hadisi a cikin bukhari har ila yau wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana game da hasan ibn ali shi Allahumma ahibbahu ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu ya Allah ka so shi ka so mai san shi wanda ya tabbata cikin bukhari shaykhul islam ibnu taymiya irin waɗannan littattafan da wasunsu da waɗanda ma suka fi su girma yawancin su duk da kayaki mu gashi muna karantawa muna tuntube sai ka karanta ka ji ai ba daidai kai ba ka dawo gashi a gabanka amma shi da kayi to da yadda kwakwalwar mutum ta kai wani lokaci ya iya samun wahani sai yasa ake samun wannan wahamin ba wai buɗe littafin ya yana kwafa ba ya zai buɗe littafi yana kwafa kuma ya kasa bambance ruwayar tirmizi da ta zo a manaqib al-hasan wa husayn da ruwayar bukhari imla'i yake shiftarsa yake ai sai kaga wannan dan ka samu irin wannan wahamin ba zai sa mutum ya ce to yaya kuma ibnu taymiya ana ziga ka kuma ya haka to kai ba dan an an je an binciko an ga yaya abin yake ba haka fa kai ma fa za a wuce fa ba fa ganewa za ka ba ganewa za ka yi ba amma kuma aka binciko aka dan gane kusa a cikin kuma ya haka kai to duk wannan kusurin mu ne mu shi yasa za ga iya samun wani hadisi ya ce babu shi a cikin sunan kuma ka cika kwakula kwakula ka gan shi an ce ibnu taymiya ya haddace musnad na Imam ahmad musnad na Imam ahmad shi ne dai a yanzu a hannunmu musnad din da ya kowanne girma akwai hadisi kimanin dubu arba'in a ciki to a ce ka haddace muslim ka haddace bukhari ka haddace muslim ka haddace ka haddace ka haddace ka haddace to ai dole ne lokaci wani ya shiga wani ko to amma sai a yi ta tafiya ba a samu wani ya shiga wani din ba dan kuma wani lokaci an dan samu haka ga alqur'ani wanda shine Allah ya ce wala qad yassarna alqur'an lizikr Allah yayi masa yabo yayi masa wannan take da cewa ya sauƙaƙe shi ya sauƙaƙe alqur'ani banda alqur'ani akwai abin da Allah ya ce ya sauƙaƙe ya ce ya sauƙaƙe sayyid bukhari ko sayyid muslim ko muslim imam ahmad shi an sauƙaƙe shi domin ya zan mutane suna karatunsa suna wa'azantuwa sannan kuma gashi bai da diffatai ne daga farkonsa zuwa ƙarshe shafuffuka ne duka shafuffuka alƙur'ani ba su kai dubu ba ba su kai dubu ba amma wani zai shekara arba'in aikinsa kenan waɗannan shafuffukan na gabansa tare da cewar Allah da ya yi wa laƙariyar sannan ƙur'ana wata rana sai haɗa wata ayar da wata to bare kuma irin waɗannan littattafai da Allah bai ce wa laƙariyar sannan ɗin a kansu ba sannan kuma ga su da faɗi to dole ne za a iya samun irin wannan duk wanda yake ɗalibin ilimi na gaske wanda ya san abin da yake yi wannan ba komai ba ne abin yabo ne ma kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibu ya ishi mutum a ce kai wane ya isa wane idan har ya zalle kurakuransa za a iya kidan a yawanci ba sa kidan to in har wani za a ce yana da kurakurai goma to wanda ya ishe shi alfahari to haka yake faruwa ga wasu masu gaggawa a cikin neman ilimi masu ganganci sai ka ga mutum da ya ɗan fara gane haɗa baƙi zai iya kuma ɗan tayar da tarafi da an fara kuma ɗan leke leke, to da ya gano wani kuskure wani ma kuskuren na ɗaba'a ne wajen bugu ne aka yi shi ba ba da gasken ba ne to sai ga ya kasa zaune ya kasa tsaye ƙoƙari yake duk wanda ya gani ya zura masa kaga na gano na gano fa abu kaza sai kasa zama ku daya wai ai ya gano kuskuren wani babban malami kai to kuma sai ta yawo duk inda yake yana nuna wannan abin sai ai na gano hadisin nan da albani ya kawo ba sahihi bane na gano to sai ne kuma a je ka gano din kuma daidai ka gano to sai ne ai baka ce komai ba har yanzu albani ya shekara 60 hidimar da yake yi maganar hadisin da yake ba dare ba rana duk inda aka zauna da shi wannan abin za a tattauna littattafansa gashi na yayi birjik ya yi magana akan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wajen bayanin ingancinsa ko rashin ingancinsa ya fi dubu arba'in to cikin dubu arba'in sai ka gano kuskure goma nawa ne a cikin ɗari to muƙaddara ka gano kuskure ɗari cikin dubu arba'in nawa ka gano nawa cikin ɗari to wani sai ce na tara kurakuransa sun kai hamsin to sai me fakana maza je kaɗin da hamsin ɗin ne ya kuskure kai kai daidai sai mai kuma dubu arba'in ka gane hamsin ne kuskure saura nawa ne ya rage ba kuskure ba eh to shi ke nan sai kuma ya faɗuwar wasu saboda wannan wancan wancan ba zai yi rinjaye ba sai hamsin ɗin ne za su yi rinjaye to wani lokaci ba ma kallo bi aidil insa bi ainihin insaf shi kansa albani ko waninsa bai yi da'awar isma ba shi ma yadda yake cewa malam wani ya kuskure a nan shi ma bai ce ba zai kuskure ba to amma na kiyasta mutum ne da ina ya firin jayi to inda ya firin jayi nan za ka yi masa hukunci idza balaga al-ma'u al-qullataini lam ya al khabas amma mu a wajen mu fa ba qullataini ba ko mi'atu qilal ko alfu qilal ya kai to fa sai ya dauna jasa suna cewa wa idal habibu a ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasiluhu bi alfi shafi'i ko a lahira Allah tikeli zai sa fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummu mizani ake sawa ba a ce to tunda da wannan mizanin akwai dan wani abu ba to kawai ayi wuta da shi a'a ina ya firin jayi wa ta'alahu amr ibn al-as amr ibn al ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyun nasi ahabbu ilaika ya rasulullahi wa ka fi so cikin mutane fa qala aisha ina fi aisha qala fa rijali cito daga mazaje fa qala abuha babanta saura kaga abin ya kare a gidansu ya fi son ta a mata ya fi son mahaifinta a maza to kaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya so wasu mutane ya so usama ya so hasan ya so husaini ya so aisha ya so abubakar siddiq radiyallahu anhum wa qala li ali radiyallahu anhu ya kuma taba fada wa ali ya taba fada game da ali yake cewa la utayanna rayata gadan wannan lokacin fathu khaybar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gobe zan ba da tutar yaki rajulan ga wani mutum yuhibbullaha wa rasulahu mutumin na san Allah na san manzansa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa suna san shi kaga anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wani don haka al-mahabba a iya samun sharika a ciki a iya samun tarayya amma banda al-kullah wa amsalu zalika kasir ire-iren waɗannan suna da yawa wa qad akhbara ta'ala kuma Allah ya bada labari cewa yuhibbul muttaqina yana son masu tsoron sa masu kiyaye dokokin sa yuhibbul muhsinina yana son masu kyautatawa yuhibbul muqsit yana son masu adalci yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina yana son masu yawan tuba yana son masu masu tsarki yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus yana son waɗanda suke yaƙi don ɗaukar kalmarsa suna sahu sahu kai ka ce wani gini ne wanda yake rike da juna wa qala yake cewa fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannu Allah zai zo da wasu mutane da suke son shi shi ma yake son su faqad akhbara bi mahabbatihi li ibadihi almu'minina wa mahabbati almu'minina lahu Allah ya ba da labarin cewa yana son wasu bayansa muminai yana son bayansa muminai su ma muminai suna son shi har ya ce na amanu ashaddu hubban lillah mu'minai sun sun fi tsananin soyayya ga Allah sama da wani mai so ga abin sansa to amma duk da haka sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce Allah shi kadai ne bala لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya zama kullarsa ga waɗannan su biyu kawai ta taƙaita ga annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashe kaga kulla ta ɗara soyayya tunda a soyayya an samu wasu da Allah yake so yana san ba duk muminai yana san duk muminai to amma a can waɗancan kawai ya taƙaita da wannan matsayi shi yasa ya ce wa ammal kullatu fa khassa amma kulla soyayya ce ta musamman wa qawlu ba'd nas abinda wasu mutane ke cewa inna muhammadan habibullah annabi muhammad badadayi ne na Allah wa ibrahimu annabi muhammad masoyin Allah ne ibrahimu khalilullah suka raba mukamin suka ce shi annabi muhammad habibullah ne shi ko annabi ibrahim khalilullah ne don haka al almahabba fawqa alqulla suka jirkita abin suka ce soyayya ta mahabba ta fi soyayya ta kulla wanda shi ibnu taymiya yana gaya mana ba haka bane yace to waccan magana da suka yi fa qaulun da'if magana ce mai rauni magana ce tana da rauni domin shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullahi ne ba wai kawai habibullahi bane khalilullahi ne kama sabata zalika fil ahadith as-sahiha al-mustafida kamar yadda yazo a cikin hadisai sahihai waɗanda suke da kuma yawa wanda daga ciki mun karanta wasu a baya law kuntu muttakhidan ahadan khalilan lattakhadtu Aba Bakar walakin sahibakum khalilullah kaga ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma khalilullah ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan matsayin kuma kulla sama take da da mahabba domin mahabba wannan ana samun tarayya a cikinta amma banda kulla abinda kuma aka ruwaito na cewa annal abbasa abbas ibn abdul muttalib yuhsharu baina habibin wa khalil ana taso shi a taro shi ranar gobe kiyama tsakanin masoyi da badadayi tsakanin masoyi wato annabi sallallahu alaihi wa sallama da badadai annabi ibrahim wa amsalu zalika da irin waɗannan hadisai fa ahadithu mawdu'a hadisai ne bara gurbi la tasluhu an yu'tamada alaiha bai dace a dogara da su ba bai dace a dogara da irin waɗannan hadisai bara gurbi ba daga ciki akwai hadisin ibnu maja wai manzon Allah ya ce inna Allah takhazani khalilan kamar takhaza ibrahima khalilan fa manzili wa manzilu ibrahima fil janna يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين duk da cewa lafazin ya saba da wancan da ibnu taymiya yake ishara da an ruwaito a nan an tabbatar da hulla ga annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai magana cewa sayyidina abbas yana tsakankanin su mumini ne a tsakankanin waɗanda suke badaɗaye su biyu wani hadisi ne wanda yake maudu'i hadisi ne na ƙarya ɗan jabu ba gaskiya ba ne yau nake karantawa a cikin wani diwani na kaulaha ba riƙe baitin ba amma abin da yake magana cewa shi ya riƙi manzan Allah badaɗayi manzan Allah ba da wani badaɗayi sai Allah da annabi zai yadda da su yi su zama khalil ya zama khalilin wani da ya zama da da da da da sayyidina abubakar amma ba a cewa abubakar khalilu nabi khalilu muhammadi ba a faɗar haka don haka babu wani wanda ya samu wannan matsayin ko ina ya kai ga yaban annabi sallallahu alaihi wasallama da waƙe-waƙe ba zai kai ga matsayin kulla ba ya iya zama masoyi ya so annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya zama khalilu wannan babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya riƙi kowa ba khalilinsa don haka shi in ya ce ya riƙi annabi to annabi bai riƙe shi ba in ya ce ya rike shi to shi annabi bai yadda ba dan ya ce da zai riki wani da ya riki abubakar don haka ba mu ji a tarihin sahabbai ana kiran wani sahabi da khalilun nabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna kullasa ga Allah ta kawai la taqbalu sharika ba ta karɓar tarayya ba ta karɓar tarayya shi yasa a baya ibnu taymiya yake ce mana wa li hadha lam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam min ahli al ardh khalil aka duk duniya annabi sallallahu alaihi wasallam baya da wani khali to ai abu ne da yake ake samu min tsarafai ne ta bangare biyu ba zai yi kace kai ka rike shi bai rike ka ba kuma ya zama kulla din shi yanzu misali ka ce kana san annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ni ba na san ka za ta yiwu ka zama habibun nabi sallallahu alaihi wasallama ba za ta yiwu ba in ka ce kai masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam in hakan kai sa ne to shi ma masoyinka ne to wasu malamai sun yi magana akan wannan cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai riki wani salili ba don haka ba a jingina ba wani wannan sifa ba ba mu ji ana kiran annabi sallallahu alaihi sallama ko a sayyidina abubakar da khalilun nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ake masa sahabi shine dan gaban goshi da sauransu وقد قدمنا كرنتا وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراد فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر يحصل أقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله نعم إيه. ومن قال إيه. ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقب أقيب ذلك اللذة فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل أقيب رؤيته وقد قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو الفرح والحزن فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا, يكتف لا يكتفي فيه بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم وتفريقها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ودفع ضدها أن يكره أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار طيب، mala ya ci gaba da cewa qad qaddamna anna mahabbata Allah ta'ala hiya mahabbatuhu wa mahabbatu ma ahabba mun yi bayani a baya cewa san Allah madaukakin sarki shine a so shi kuma a so abin da yake so a so shi kuma a so abin da yake so ba kawai wani abu da ake faɗa da baki ba in ka so shi ka so abin da yake so duk abin da Allah ya ce yana so so ka so wannan shine soyayya ga Allah kamar yadda yazo cikin Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun man kunna fihi wajada halawatal iman shi ma wannan hadisi ya gabata abubuwa guda uku duk waɗanda aka sifofi guda uku duk waɗanda suka samu tattare da shi to ya samu ɗanɗano mai daɗi na imani man kana wa rasuluhu a ahabba ilayhi mimma siwahuma wanda Allah da manzansa suka zamo sun fi soyuwa gare shi fiye da da abin duk ba ba wa man mar'a da wanda yake san mutum la yuhibbuhu illa lillah baya san shi sai dan Allah wa man kana an yarja fil kufri da wanda yake kyamin yake kyamar ya koma ga kafirci ba da idan qadahu Allahu minhu bayan Allah ya kubutar da shi ya tserar da shi daga gare shi kama yakrahu an yulqa fil nar kamar yadda yake ƙyanƙyamin ko yake kyamar a jefa shi cikin wuta waɗannan abubuwa guda uku wanda duk ya same su to ya samu ɗanɗano mai daɗi na imani akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama anna man kana fi hadhihi salat wajada iman manzo Allah ya labarta mana cewa dukkan wanda ya samu waɗannan sifofi guda uku tattare da shi to ya samu daddaɗan ɗanɗano na imani li'anna wujda al-halawati bi shay'in yatba'u al lahu domin ka ji daɗin ɗanɗano na abu yana zuwa ne bayan kaso abin yana zuwa ne bayan kaso abin faman ahabba shay'an ishtahahu wanda yake son abu sai yayi sha'awarsa kuma idza hasala lahu muraduhu idan ya samu abin da yake bukata muradin sa fa innahu yajidu halawata to kuma daga nan sai ya ji daɗin wal ladzata was surura ya ji ɗanɗanan mai daɗi ya ji daɗin ya samu kuma farin ciki inda farin ciki ne saboda haka ibnu taymiya yana nuna abubuwan guda uku ne ka so abu bayan ka so shi ka yi sha'awarsa bayan ka so shi ka neme shi ka samu bayan ka samu kuma ka ji daɗin ta yan samu waɗannan mataki uku واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى daɗin yana zuwa bayan ka samu abin da kake so ko kake sha'awa sannan ka samu daɗin sai ya so ya yi raddi gama ma'abota falsafa da wasu masu bincike cikin harkar likitanci waɗanda suke cewa inna lazzata idrakul mula'il shi jin daɗin shine ka samu abin da kake so ɗin shi ne jin daɗin ibn ce a'a jin daɗin yana biyo bayan samun ne ba shi ba samun ne jin daɗin ba kama ya ƙuluhu man ya ƙuluhu min almutafalsifati wal atibba kamar yadda masu faɗar haka suke faɗa daga ma'abota bin ilimin falsafa ko ma'abota bin ilimin dibbu likitanci faqad zale tsafi zalika zalaɓan bayyanan duk wanda yake da wannan magana to kuskure ya yi kuskure mabayyani yace fa innal idraka yatawassaqu bayna al mahabbati wal ladda samun abu tsakiya yake tsakanin san abin da kuma jin dadin sa samun a tsakiya yake sai ya ka misali ce fa innal insana masalan yashtahi ta'am mutun na san abinci fa idza akalahu in ya ci ya samu ya ci sai kuma ya ji dadin saboda cin daban kuma dadin daban ibnu taymiya bai yarda cewa cin shi ne daɗin ba daɗin yana faruwa bayan an ci bayan abin ya ji an gane ko hawa uku ne sai ka so ko ka yi sha'awa ɗaya kenan sannan ka samu muradin naka sannan bayan ka same shi sannan kuma ka ji daɗin amma kawai shi samun sababi ne da zai haifar da daɗin shi samun sabab ne amma ba shi ne nafsin daɗin ba an gane ko saboda haka abin da yake so ya ce sanda muke wa ubangiji zai gadar mana da daɗin imani ba wai kawai shi ne daɗin ba domin annabi ta yi salatun man kunna fihi waje da halawatar iman in ka samu man kana Allah wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwahu wa man kana yuhibbu al-mar'a yuhibbuhu lillah wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da in anqadhahu Allah minhu in ka samu waɗannan uku sai ka samu kuma daɗin an gane ko sai yace fa idza akalahu hasala lahu aqiba zalika ladda ko uqaiba zalika nan da nan bayan ya samu kuma sai ji dadin haka nan wajen gani wajen ka kalli abin da zai baka zaka ji dadin kallansa na farko ka so abin in ka so abin kuma sai ka gan shi bayan ganin kuma sai ka ji dadin da kake so amma jin dadin ba shine ganin ba ko shine ya ce ganin daban jin daɗin daban fallazzatu shi ganin sababi ne na a samu jin daɗin amma ba shine jin daɗin ba an gane in ba haka ba sai ya zama da duk wanda ya gani ɗin shi ma ya ji daɗin abinda za zaka cika ji daɗin wani kuma in yi ci ba zai ji daɗin ba sai ce fallazzatu tatba'un nazar jin daɗin yana biyo bayan ganin an nazara ila shai ganin abin fa'iza nazara ilai in bihi in ya kalla sai kuma ji daɗin wal ladzatu tatba'u an nazar laysa lal ladzatu allati tatba'u nazar laysat nafs nazar ganin da zai biyo jin daɗin da zai biyo bayan ganin to ba shine kuma jin daɗin ba walaysat hiya ru'yatu shay'i bal tahsulu uqayba ru'yatihi ba kuma ganin abin bane tana faruwa bayan ganin abin ne Allah ya ce wa fiha a cikin aljanna ma tashtahihi al-anfusu akwai abin da rayuka suke sha'awa wata lazzul ayunu idanuwa kuma suke jin daɗi da ganin wato ba ganin ba kuma suke jin daɗi to yake haka duk abin da yake samun rai yake samun mutum haka za jami'u ma yahsib nafsu min al-lazzati wal alam ko na jin daɗi ko na rashin jin daɗi dukkaninsu abin ya samu daban kuma rashin jin daɗin daban in na rashin jin daɗi ne in kuma na jin daɗi ne samun abin daban kuma jin daɗin daban min farahin wa huznin wa nahwi zalika yahsulu bi shu'uri bil mahbubi yana faruwa ne ta hanyar ka ji abin da kake so ko labari ne ka ji labarin in ka ji shi sai kuma ka ji farin ciki amma ba wai shi jin labarin shine farin cikin ba farin cikin daban jin labarin daban haka na inda bakin ciki ne ka ji labarin sannan kuma bakin cikin ya biyo baya don haka so daban sannan abin da san zai haifar kuma daban sha'awar shu'uri bil makruhi ko ka ji abin da baka so walaysa nafsu shu'uri huwa farahu wala al ba shi jin shine farin cikin ba ba kuma shine bakin cikin ba fa halawatul iman don haka jin daɗin ɗanɗanan imani da manzon Allah ya faɗa al mutadamminatu min al ladzati bihi wacce ke ta kunshi jin daɗi wal farahi farin ciki ma yajiduhu al-mu'minu al-wajidu halawatal iman irin abinda mumini wanda ya samu ɗanɗanon imani yake ji a ransa <coughs> wannan tatba'u kamala mahabbatul abdulillah sai an samu cikakkiyar soyayyar bawa ga Allah sannan a samu waɗannan abubuwa cikakkiyar soyayyar bawa ga Allah ne kuma zai haifar masa da waɗancan abubuwa da manzo Allah ya faɗa na ya ji ɗanɗanon imanin daɗinsa a zuciyarsa wa zalika bi salatati umur cikakkiyar soyayyar bawa ga Allah kuma ba za ta samu ba sai an samu abubuwa guda uku da zai faɗa na faɗa su shi ya kunshe su ba wani abu ne da ya kirkiro daban kanka ce to idan samu kuma kuma wasu da guda uku ka ibnu taymiyyah nan fa ya fi kare kare a'a hadisin da ya kawo a baya salasun man kunna fihi wajada halawatan iman a ƙarƙashinsa waɗannan abubuwa guda uku dai ambata suka zo takmilul mahabbati an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma kaga an samu soyayya ta koli kenan soyayya cikakkiya kenan ya zama babu wani wanda mutum yake so sama da yadda yake san Allah da manzansa san Allah da manzansa su zama sama da sansa ga komai to aka samu wannan an samu takmilul mahabba an yadda fa inna mahabbatallahi wa rasuli la yuktafa fi bi hubbi san Allah da manzansa ba za a wadatu kawai da ka shi kawai irin asalin so kawai tushen so irin wanda za ka yi mawa da ka yi mawa ne ai kana son wani kana son ɗanka kana son babanka kana son babarka kana son danginka kana son motarka kana son kantinka a kasuwa ko kana son littafinka don haka wannan asalin hubbi ne kowa da kowa ma in yana da shi kuma kana yi wa abubuwa da yawa to ba irin wannan ake so kai manzo Allah ba ka ce ai ina san Allah ina san manzo Allah kuma ina san babata a'a ya zamana kana san babata ka kana san babanka kana san gidanku kana san gidanka kana san garinku to amma san Allah da manzon sun kira duk waɗannan shine takmilul mahabba din aslul hubbi wannan kowa ma ka bashi an gane ko kowa ma ka bashi aslul hubbi din matukar dai ba a cikin haram bane ka so abin da ya halatta shar'an ka so shi din amma takmilul mahabbati ba za ka ba kowa ba sai Allah da manzansa Allah shi kake so so na ƙarshe manzo Allah shi kake so so na ƙarshe bal labudda an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma dole ne in kana so ka zama soyin Allah da manzansa sai ka so Allah da manzansa fiye da yadda kake son kowa to abu na biyu da ya faɗa tafriqu hurar rabe ta an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah Ka gare shi ne na waccan soyayyar kuma in mutum za ka so ya zama na ba ka san shi sai dan Allah ba ka san shi sai dan Allah kaga wannan reshe ne na waccan waccan soyayya ita ta haifar da wannan saboda wannan yana son abin da Allah yake so nake son shi saboda wannan Allah ya ce in so shi nake son shi to kaga kowace soyayya da zaka yi tana komawa ne ta tuke zuwa ga kanka ga Allah da manzansa kada ka ka barta ita kadai zaman kanta take ta yadda zaka iya wato ci gaba da san wannan abun ko shi baya da alaka da soyayya ga Allah zaka dukkan wani abu da zai ci karo da wannan zaka ture shi shine wa zafu diddiha abinda duk zai ci karo kuma da soyayyar ka ga Allah zaka ture shi an ya yakraha diddal iman a'zama min karahati ilqa'i fi ka ƙi abin da yake kishiyin imani kamar yadda kake ƙin ko fiye da yadda kake ƙin a jefa kauta kamar yadda ya zo a wasu ruwaya zan ka fi son ma a jefa kautar ai wasu bayan Allah sun yi balanci a jefa su ta a kansu bar musulunci ko ba ka ba ka zama haka ɗin to sannan ne za ka samu ɗanɗanan imanin an gane ko saboda haka san shi kadai ba shi zai gadar maka ba sai ya cika waɗannan abubuwa guda uku in ka cika waɗannan abubuwa guda uku sai ya haifar maka da halawatan imani din da aka faɗa waɗannan abubuwa da ya faɗa babu su a hadisin kuma yadda ya faɗe su ɗin haka suke ko ba haka suke ba to ba magana ƙaƙale, na wasu a ibn taymiyyah nan shi ya kakalo ma wai tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhid idan aka samu wannan idan to wani ma yace to ai yazo ya ce ai sai ba za ka samu dandano ba sai ka samu takmilul mahabbati tafriqul mahabbati duk ina ya samu wannan gashi yayi bayani ko ba na jin akwai wanda zai ce abubuwan da ya faɗa ƙarya yake to da ibn taymiya baya tafiya kawai da ka ko yake shehu dan sa ne kawai suka gaya masa akwai wanda yace wani shehi na ne ko babana to amma wani sai ya ce baban shi ne ya gaya masa kuma dole ka yadda akwai wanda za su su babansu ne gaya musu kuma so suke dole sai ka yadda wani ya ce shehin su wani ya ce malamin garin su to duk ibn tabiya ya aje waɗannan a koma ga alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta su abinda yake sun nuna a ɗauka abinda ba su nuna ba kuma ba iya jayayya a kai in ya kawo wani abin da babu su a alkur'ani babu su hadisi yi jayayya amma in ya kawo abin da yake alkur'ani da hadisi to babu abin da yake kanmu illa wa yusallimu taslima فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله والخلة ليس لغير الله فيها نصيب بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة ابن تيمية يتقبل السواء فإذا كانت محبة الرسول إذا يزن سوير annabi sallallahu alaihi wasallama wal mu'minina da soyayyar muminai min mahabbatillahi yana daga san Allah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbul mu'minina kuma manzo Allah ya zan yana san muminai allazina yuhibbuhumullahu muminan da Allah shi ma yana san su li'annahu domin shi manzon Allah akmalun nasi mahabbatan lillah ya fi kowa cikakkiyar soyayya ga Allah wa haƙuhun kuma ya fi kowa cancanta haka ne ko wa haƙuhun bi an yuhibba ma yuhibbuhu Allah fi kowa cancantar ya so abinda Allah yake so wa yubghida ma yubghiduhu Allah ya ki abinda Allah yake ki wal khullatu laysat li ghayri Allah fi hada sin amma khulla yace wani ba shi da rabo a ciki kaga ya so mu'minai dan Allah yana son amma a khulla yace ba wani ba ya da rabo a ciki yace law kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Aba Bakr khalilan da akwai wani khalili na a duniya ba Allah ba to da ya zan Abubakar ne to a ke kenan zamu gane ulima mazidu martabatul khulla ala mutlaqil mahabba za mu san ashe matsayin hulla khalil khalil din nan ya fi matsayin habib habib da ake faɗa to haka sabanin abinda wasu suka ce habib ya fi khalil a'a ita hulla babu tarayya a sabanin habib annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wasu kamar yadda ya gabata a hadisai da yawa to wannan duk da ibnu taymiya tabbatar mana da cewa ita ubudiyya ga ubangiji kamalul ubudiyya ga ubangiji cikar zaman zamantowa ka bawan Allah sai ka samu cikakkiyar kuma soyayya ga Allah waɗanda suka fi kowa kamalul ubudiyyati lillah sun fi kowa a ban ƙasa su ne annabi ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama domin su suke da hulla ga ubangiji ban da su ba wanda yake da wannan to ibnu taymiya zai ci gaba da mana maganar abin da yake da alaka da soyayya ga Allah wanda soyayya din nan ita ce wani sinadari ne wanda da shi ake samar da matsayin ubudiyya ga Allah da shi da kaskantar da kai al kamalul hubbi ma gayatul zulli to zai zo kuma ya yi mana magana a kan wasu wanda suke cewa wanda ba sa son a yi maganar hubbullahi wasu daga cikin masu ibada suna da magana akan akan akan akan akan mahabba to zai yi magana akan su da kuma wasu masu cewa ai shi Allah kawai abauta masa kawai don so kawai ka a ji tsoron azabarsa ka a ji kwaɗayin aljannarsa kawai Allah Allah ne kawai ka bauta masa wai wannan shine mataki na ƙarshe amma ka ji tsoron kakka kuskura in kana so ka zama ba ka tsoronsa duk barazanar nan da yake yi a wuta alkur'ani yana gaya maka in kai kaza za ka shiga wuta in kai kakka ji tsoro aljannan nan da yake ta faɗa akwai kaza akwai kaza kakka ji wai ta shiga ranka kawai kai Allah kake kallo kawai Allah kai Allah ne eh to kawai zan bauta maka to kaga wannan akwai gwalewa ma ai ko a yi maka a tanadan maka abu saboda kai abin kirki kace ta ni bana so fa, ni kawai ni nayi maka dan naga fuska kawai ni ai akwai gwalewa to kuma a ce Allah yake wa irin wannan kuma a ce shi ne mataki na koli wai wasu wasu waliyai da suka kai wani mataki kawai kawai su Allah da zatihi kawai amma su ba sa tsoron ba su taba tsoron wutar sa ba daidai da kimtawar ido shi bai taba tsoron wuta ya shiga wuta daidai da kimtawar ido kuma bai taba kwaɗayin ya shiga aljanna ba waye ya je yana kan shiga daidai da kimtawar ido wai in yayi wannan shi ba zai ɗaukan kan shi wa Allah ba to za mu ga ibnu taymiya zai kawo mana wannan magana ya nuna wannan ba shine manhajin salaf ba manhajin salaf ka hada biyun na ragaban wa rahaban wannan shine manhajin anbiya gaba daya suna kwadayi kuma suna tsoro suna kwadayi suna tsoro dan ka ce kana san mutum amma kai ba ka ce kana san babanka amma ni fa bana tsoron babana to ai mutane ba za su dauka kana girmama babanka ba to bare ubangiji da soyayya shi ita ce ta fita kowa to mai amfanin ya faɗi wuta din ya faɗi aljanna sai a koma kawai maganar maganar falasifa masu cewa a ita wuta ɗin nan da aljanna da ake ta faɗa da ake ta faɗa ba wai da gaske bane fa akwai wuta ɗin kawai dai ana so mutane ne su zama mutanen kirki ana so dai a zama mutanen kirki dan in ba a faɗa haka ba wani tsayar da zai yi ba a san iyakar ta ba to sai a ce ai akwai wuta kamar yadda iyaye suke tsoratar da yayan su dodo dodo ai ba dodon bane ba wanda ya taba ganin dodon shi ma an ce ina dodon ba zai ce gashi ba amma dan dai yaro ya daina abin da yake mara kyau to wai shi kansa Allah ma haka yake yi kawai dodori dole akwai wani matsiyaci da ya rubuta haka kuma wai so yake a bashi farofesa balarabe ne a masar ya rubuta wai kuma malamin da yake karantar da ulumul qur'an ya ce ai maganganun da annabi ya faɗa a cikin alkur'ani duk khitab ne jamhuri wato kawai dai ana wasa da hankali ne kawai dan dai mutane akwai wasu abubuwa da mutane suka saba jin tsoron su to sai ake tsoratar da su da wannan abu amma ba da gaske bane kuma wai so yake yi a ce ya zama profesa a harkar alkur'ani to shi da aka yi ta a masar abu zai sunan shi aka yi ta wasu suka rubuta takarda waɗanda aka ba su rubuta su duba aikin nasa suka rubuta takarda suka kai ga jami'atul qahira dama ana yake karantarwa suka ce to mutumin nan ma ba musulmi ne ba maganar yanzu a ƙara masa a ƙara masa matakin ilimi ake ba maganar ma ba musulmi ake ba kawai a kashe to ai kaga kuma magana shi yanzu ba magana kuma a ƙara masa matsayi yanzu magana a yadda shi musulmi ne to shi da aka yi ta rigima aka yi ta bala'i wasu kuma suka taso fafau suka ce sai sun kare ya mutum kawai dan ya faɗi albarkacin bakinsa ya faɗi ra'ayinsa ai duk addinin ma ai duk kawai ijtihadi ne kai ma haka ka fassara shi ma haka ya fassara to daman duk su waɗannan masu ƙoƙarin kare barna dama wannan shine logic din ta ce lahajar ai addinin ma interpretation ne dan boko kenan ai duk fassara ce kai ka fassaro haka shi ma ya ga ya fassaro haka to haka ne ba sai a rushe addinin ba kowa kama gabansa wani ma ya ce ai duk lalibe muke a duk ai duk kowa ma lalibe yake a duk wa ya san ina ina ina zaya to kaga duk gaba daya rushe alqur'anin da aka saukar hudan linnasi ya zama huda me huda wanda zai ja kai dora kan hanya alqur'ani ya zai ya daina aiki kenan Allah ya sauke to sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in uh, Allah madaukakin sarki yana cewa qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin me yake nufi da wannan ayar karara abinda take nunawa ka ce musu in har Allah mai rahama yana da ɗa to ni farkon masu bauta ne mana in za a jingina wa Allah ɗa ko a ce Allah ɗa yana da ɗa to ni bana daga cikin waɗanda za a jingina su ga Allah a ce ni ɗa ne ni ne farkon waɗanda wanda za a ambata a matsayin bawan Allah wani duk da annabi sallallahu alaihi wasallama suna masa a nuna wa mabiyansa shi ba ɗa ba ne ga Allah duk da matsayin da Allah ya bashi Abin da kiristoci suke faɗa da annabi isa alaihi salam cewa dan Allah kure ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa mutanensa shi ma ba bawa ne ga ubangiji ba ɗa ba don haka Allah maɗaukakin sarki ba shi da ɗa saɓanin waɗanda yadda wasu suke suke suke fassara ayar ana awwalul abidin wa annabi shi aka fara halitta an halitta haskensa ya zauna gaban ubangiji shekara dubu ɗari bakwai yana tasbihi annabi adamu ya ce shi ma a sa masa allah ya sa masa wannan hasken a bayansa sai mala'iku suke kallon bayansa ya ce ya ubangiji a damun shi gabana aka dawo da shi goshinsa suke kallon goshinsa su ta tasbihi ya ce da allah a ɗan samba ya tsana shi ɗan rarraba shi ya dawo ya tsansa yana ta tasbihi ya yi wani duk ƙarya ce ba gaskiya ba matsalar ita wannan ƙaryar ka rasa inda za ka samu ta a cikin tsofaffin littafai na makaryata Wasu wannan karyar ta kashe-kashen wani sai ka rasa a cikin tsofaffin littattafai ina za ka samu ta ka ga wani bayani irin wannan da na gani a wani littafi alfaidul muhammadi na ibrahim inyas wajen shafi uku ko hudu wajen hadisin ne kuma duk wannan maganan ne ya fito a cikin wane ne ya zo a ya tsankafa sai ya zo a ina ne ya zo a ina ne ya zo a ina ne wai ali ne ya rosu amma karshe ba a ce ga littafin da za a samu ba to sai kaga cewa ita ƙaryar wata ce aka samu kwaya ɗaya sai aka yi ta ƙare-ƙare aka yi ta ƙare-ƙare aka yi ta ƙare-ƙare har ta zama littafi amma in ka tsitse mutum ina wannan ruwaya take doguwa waye ya ruwaito tunda an saba a ce bukhari muslim tirmidhi da sa'i ibnu majah ahmad waye waye babu wannan karin bayanin dan ba inda za a gaya maka ka samu yanzu dan uwa yake yake bugo mun waya yana tambaya hadisin wani hadisi ya gani a cikin irin wannan tarkacen manzo Allah wai abin nan Hassan abin da Ali Ali ibn Abi Talib ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kasance haske gaba ga ubangiji kafin a halicci Adam da shekara dubu ko dari hudu ne na manta adadin amma dubu ɗaruruwa ne an ce a cikin a cikin bayanin wa wal iham ko kuma ibn qattan ne ya rawaito in duba masa da Allah littafin sai na bincike littafin ba wannan nace ka gani wannan ma bai kama da abin da ake rubuta a littafin wannan ba kawai dai an san mutane ba su san littafin ba to in aka yi jefa abin can kai ba kama taba ganin littafin ba kuma a ƙasar kuma ba mai littafin Ka ga ba maganar ka ce ƙarya ake in ka ce ƙarya ake to to kai ka ga littafin ba babu a ciki to kai kuma ba inda zaka samu littafin ka ga dole kai shiru kuma to yanzu matsala kuma duk littattafan kuma ga sana ana samu in ma babu a ƙasar ku akwai wanda zai je wata ƙasar ya samu littafin to yanzu kuma duk ido zai rena fata irin waɗannan abubuwan da za a yi ta ganin babu su ɗin amma da sai mutum ya karya sai ya jefa sai ya faɗi wani littafi da wani sunan shi ma zai tsorata shi sunan ma an kace ka ji tsoro kaga ka ce karya ne a cikin kai kana da ma littafin ma da tukunna ne za ka karya ta kaga dole kai turus a yi ta faɗa ba da za ka yi amma za ka je ka duba ka bincika shafi shafi wani ma ka karance shi to ana faɗa sai ka ce karya ciki wanda dai yace ba ƙarya kake ba shi sai nuna yanzu dai ni gashi ban gani ba kai da kace ba akwai sai ka nuna in ka ce ai a wannan aka kire to ka wace ba kiran ba to wannan yana cewa me matsayin fadar a cewa yaro khalilullahi wanda aka wa ibrahim wasu na kara to kawai kace masa ibrahim wannan khalilullah matsayi ne na annabi ibrahim alaihi salam ka ce masa kawai ko kuma ka ce khalil ka yi ka ce ibrahim khalil sai ka tsaya nan amma <laughs> khalilullahi wannan matsayi ne na wani daban wani ya ce shi yana sai karanta littafin ibn taymiya wai amma idan ya gama karanta shafuffuka ya so kuma ya tuno abin da ya karanta daki daki ko yana kasa hali baya iyawa kuma shi ya ga kamar ba a tsatsara matsalolin a tsatsara ba ya dai zai yi to ai da man inda za ka karanta littattafan ibn taymiya sai ka yi damara sai ka ci damara ta ilimi ba kawai kuma da ka fara gane larabci ko kuma ka karanta ka gane wani littafin da ibn taymiya in ka fara kima dole za ka aje saboda kasancewar ibn taymiya ya ya gamu da yan bid'a kala kala Allah ya jarrabi zamaninsa da 'yan bida'a kala-kala kuma inda yake musamman inda yake sham da kuma masar 'yan bida'a ne iri-iri akwai masu bida'a sufanci akwai masu bida'ar ilmul kalam akwai masu bida'ar zandaka akwai masu bida'a kowace kalar bida'a akwai kuma a matsayinsa na malami Allah ya dora musu la tubayyinun lahu lin-nasi wala taktumun Allah ya dora masa wajibin yayi bayani don haka ya ɗaukar wa kansa bayanin barnar da waɗannan duk suke yi to saboda haka kowanne kuma zai yi masu zai yi magana da su sai yi magana da irin harshen da suke magana da shi ya nuna musu batan su a cikin abin da suke kai to saboda haka wani lokacin yana raddi ga ahlul ga ga almutakallimun yana bayani yana musu bayani akan harshen su kai da karanta ilmin kalam din ba dole ka zara ido ba ka gane ba ba za ka gane ba haka nan in yana in yana magana da sufaye in ba kai mu da muke rayuwa cikin nan ba mu duk sun kai kewaye mu muna jijjin abin da suke faɗa wani can wanda ya fito daga daga wata ƙasar da babu su ko kuma ba su da nishaɗi irin nan sai da ana ta faɗar fana'i fana'i bai san me fana'in nan ba amma mu muna ganin fana'in nan a cikin da mun je inda suke za mu gani saboda haka da an ce fana'i ka san ya ce fana'i to saboda haka kana buƙatar a yi maka sharhi ko a kana da buƙatar wannan yanzu aka ce tarbiya sufi yake tarbiya wani abu yake nufi amma kai aka ce ma tarbiya ka san tarbiya ka dora danka kan kan hanya ta gari ya zama mutumin kirki ko to amma shi sufi wani abu yake nufi kuma daban to saboda kaga harshen sashi daban da yadda kai kake kake kake abin nan to ibn taymiya duk zai magana da su da irin harshen su malaman mantiki malaman waye malaman waye kuma galibi ibn taymiya yana da istidrad yana cikin wata magana in wata ta ita ma ya faɗaɗa ta sannan ya koma kan ta farko galibi duk wanda ya tumbatsa ilimi irin haka haka salon ko a rubuce haka ko abin zuwa yake yi ba irin namu bane sai an bincike a jaro wannan littafi a kakkaɓe masa kura a bude a yi waye to kaga ai ba za ka ɗauko abin da faɗi ba sai ka ɗauko iya daidai wanda za ka yi ka tsari to shi kuma abin tahowa yake zurr a ka saboda haka kawai yana yi sai ya tafi kuma wani abu sai kuma ya dawo kan masalar ana maganar tauhidi kawai sai ka ji an faɗo maganar usulul fiqi sai ka ji an faɗo ana maganar fiqh sai ka ji kawai an rubuta cikin aqida kuma an nutsu an yi nisa sai ga ah, to ba fiqh muke magana ba ai maganar haila ake kuma yaya to saboda haka yana da wannan istidradi wajen wajen abin nan to saboda haka wanda zai karanta littafin sa sai ya zan ya san usulubin sa kuma idan yana da yana da eh, dan wani abu na ilimin da shi ibnu taymiya yake tattauna akai kuma shi ilimin musulunci ilimi ne da fike da alaka kowanne yana da alaka dan uwansa a ce ga wani shi kawai na hau ne kawai tsalla kuma yace zai karanta littafin ibnu taymiya ba abin da zai gane ko ga wani dan fiqh ne kawai zalla shi kawai maganar fiqh yake in ya daure tafi ibnu taymiya za a yi wani guri da shi ya ji an yadda shi to sai ya zama na ko ina an dan tattabo a taba nan a taba nan a taba nan to shine kana shiga amma duk da haka fa wani gurin fa sai an tsallake wasu littattafai yanzu ka dau as-safadiyya ko ka dauki bugiyatul murtad to za ka dauka ka yi ta karatu har bacci ya dauke ka baka san me kake ba ba za ka gane ba wanda duk yake so ya dauki as-safadiyya na ibnu taymiya كو كو كو الرد على ابن التلبيس آه، آه، الرد على الجهميه كو تلبيس الجهميه لابن تيميه كو بوغيت المرتاد يا يا فارا كرنتا تفو كو فرقم من هذه السنه فرق فرقم مجلد فرق دي كي ردي المعتزله القدريه ولا دان كان كان با يا تبا دوكوا وي زيتا وي زا كرنتا آه، جماعه تو ina ai karatu bai ba sai aka to wani yana tambaya game da sallallahu alaihi wa sallama masu salatul fatihi suna cewa to ai wannan ma babu shi ya kuke cewa sallallahu alaihi wa sallama bayan shi ma babu shi kuma kun ki yarda da da da da da da da da salatul fati bayan tana da asali daga salatin sayyidina ali to muna so mu sani ita salatul fati din salatul sayyidina ali din ne ko ko ba nashi bane in nashi ne ba wanda zai ja da sayyidina ali shikenan sai kowa ya sai in kuma ba nashi bane to nan muke rigima mu ba za mu yi na wani ba to kuma asalin salatul fati din da ai tana nan da aka ce an saukar da ita daga sama kuma mai kasa magana sayyidina ali kuma ba yana da jawahirul ma'ani ba ba nan ne tushen salatul fati ba ko gabanin jawaharul ma'ani akwai wanda ya ce shi ne mai salatul fati a nan ne tushen ta wa jawaharul ma'ani din nan a nan ake sayar da shi ba wani ruwa ake zuwa a toshe ba daga saudi ake kashi ba nan ne tushen ta kuma an ce wani ne a kaba ya ta roƙon Allah Allah ya ba shi salatin da ta fita kowa aka ba shi salatul fati to kuma ka zo kana salatin sayyidina ali in na sayyidina ali ne shikenan ku aje ayi sallallahu alaihi wa sallama wannan dillata tafan musulmi don littattafan hadisan nan akwai ba mu taɓa ganin ko da dai saɗara ɗaya ba an yi inkarin sallallahu alaihi wa sallama amma ba mu ga salatul fati din ba sai bakari sai an saukan masa da ita to dukkan abin da yake da muguwar muguwar itikadi a kauce masa mana kai ko ba wani mugun itikadi ana ta rigima akan salatul bakari din nan yayi ko bai yi ba to dan menene sai kai an yi rigima da kai kai na annabi mana duk fa abin da muke faɗa kenan tun da dai ana ta rigima akan wannan kuma kai ma ka da baki ne na annabin ba to dan menene sai kai in dai ka yarda bai fi na annabin ba to ka rike na annabin in ka yarda na annabin ya fi shi ka rike na annabin amma kai kana da awar kana san annabi kai kai masoyin manzon Allah ne sayyidina rasul an yi magana sayyidina rasul amma kuma nan ana magana da kai kai ta annabi kana sai kai ba za ka yi ba tawala za ka yi saboda haka da za a so gaskiya abin duk ba na rikici ba ne duk ba na rikici ba ne to balle kuma an zo an jingila wasu mugayen aƙidu game da abin ai ya kamata ka guje shi sannan lafizan da da an samu wasu lafazi kwaya ɗaya biyu a cikin salatin sayyidina ali shike na shi ya zama salatul fati a ɗauko shi ai akwai shi a ƙarshen sifatul salat ahlu sunna ba koyewa suke yi ba shi wanda na ali da ake faɗa a ɗauko shi a gwada shi da salatul fati ɗaya suke wani kuma majazi yake tambaya alkur'ani ina ga wannan tambayar ba irin ba ta irin nan bace majazi akwai majazi ko ba majazi in ra'ayi na yake so ya sani babu in ni yake so in san meye na to babu amma bayanin ya aka ya zama babu to wannan kuma wani abu ne yana da faɗi a irin wannan guri karatu irin wannan da sai a ji an yi wani guri daban kuma wani kuma yake wai a roƙi Allah bin nan firdausi izgili ne a manzo Allah yake za su altum Allah aljanna fasaluhu alfirdaus kuma kace izgili ba annabi yake a roƙa ba to wani kuma yana maganar hadisin abu huraira khalili da yake cewa kala samitu khalili na yi maganar kulla kulla ubangiji ya riki wani badadai kamar yadda shi ma wancan ya samu kamalal mahabba zama na ubangiji yana ya rike shi badadai shi ma ya riki ubangiji badadai banda annabi ibrahim da da da da, da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da wannan sayyidina abubakar bai zama khalilun annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi muhammad bai riki annabi bai riki sayyidina abubakar khalilin ta ba don haka ba a san sayyidina abubakar da sunan khalilun abin nan ba irin wannan hadisai wasu malamai sun yi magana a kai kamar yadda dan uwa muhammad sani ki ta bangaren sa shi amma ba ta bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya ji wannan shi ya ji ya rike shi masoyi na ƙarshe wannan ta bangaren sa shi amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai rike shi bai rike shi khalilin ba don haka ba a taba cewa abu huraira khalilun annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi sallallahu alaihi wasallam khalilun abu huraira ba sannan kulla haka ta mutum da mutum a matsayin soyayya wani wani abu ne daban ka iya faɗa ma wani kai da shi amma tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko tsakaninka da ubangiji wannan ta takaita tsakanin Allah madaukakin sarki da annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in